da mama ni dan jigawa ne sirri sunan ne alfaharin jigawa masoyin manzan Allah ne ni magane rayuwa juyi take yi idan ka so a taimake ka mai damar baya sanyi yanzu komai ya kasance kamar kashin gani suke baka kai ba Aha, rayuwa kuma in kai hakuri gani suke baka kai ba a hankali su kansu ai ba wayan su bane kai su Allah ne ya gari suke lafiya lau kawo ya kwana biyu ai ina Abuja A a a'a oh, gani suke baka kai ba Allah ne da ikon Allah kaga rayuwa kaga wai ya Abuja da wannan dan ba Allah ba hidu na yake ba sata sata takalmin kwal yan kwallo ba What? kaga Allah ya hire eh. ka ce har yanzu mai manta zo na wai gani suke ba za ka yi ba to su su wayansu ne kansu kuma Allah ne kansu kuma inda na ji daɗi na godewa Allah yadda ake gane su mu ma na gane mu mm. kuma har a gobe ni har a gobe ni inda nake tunani nake wa na addu'a ba ana so in ta albarkacin ko an ba albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mm. ku gama zagi mu ku gama mana daure daure ku gama tokare mu yadda kuka kayan Allah da mu ma mun karasa darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda mun rike Allah sallallahu alaihi wasallam mun rike iyayenmu